daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na muryar amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 41 a matsakaicin zango a birnin yamai da ke jamhuriyar niger za a iya sauran matashar voa africa akan mita 102.5 sauran gidajen sun hada da wato na rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalal fm da kuma niyya a birnin kwanni sannan muna za a iya sauraron mu a tashar alfa radio da ke kumasi a ghana baya ga haka ko yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barka da asuba yau laraba 27 ga watan yunin shekarar 2018 Shirinmu na karfe 6 na safa agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi kuka lalubo kai tsaye wato karfe 5 kenan agogon Ghana, ɗayan dare a nan Washington. Yanzu ga kanin labaran duniya. Ƙungiyar tarayyar Turai tana shirin fara taron koli a gobe Alhamis game da yadda saɓani tsakanin ƙasashe akan manufofinta na bakin haure ke barazanar wargaza ƙungiyar. yau laraba ne kuma majalisar wakilan amurka ta shirya kada kuri'a akan matakan barin iyalai tare bayan an kama su akan iyakar amurka da mexico sai kuma kungiyar kare haƙƙin bala'adama ta ƙasa da ƙasa ta amnesty ta ce ta tattara muhimman shaidu da ke tabbatar da jami'an ƙasar myanmar sun aikata laifin cin zarafin bala'adama to shugaban najeriya muhammadu buhari ya kai ziyarar jaje a jihar plateau bayan rikicin da ya laƙume rayukan mutane da dama ya ce abin da nake roƙonku shine na farko ku miƙa ta'aziyata ga 'yan uwan waɗanda suka rasa rayukansu da dukiyoyinsu to ko mai ɓangaren in adawa ke cewa dangane da wannan ziyara muna fata duk inda aka yi wata balahira ko wani ta'annati ko wani tashin hankali shugaban ƙasa zai daure ya je idan aka biyo mu za a ji cikakken bayani da ma wasu ɗimbin rahotanni sannan muna neman afuwar masu sauraron mu saboda ba za mu samu damar gabatar da shirin demokradiyya na wannan makon ba bisa wasu dalilai da suka sha mana kai sunana mahmud lalo ina tare ne da baba yakubu makeri wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu baba yakubu makeri Ƙungiyar tarayyar Turai tana shirin fara taron koli a gobe Alhamis a birnin Brussels game da yadda saɓani tsakanin ƙasashen akan manufofinta na bakin haure ke barazanar wargaza ƙungiyar. sabanin ya kara muni ne a jiya talata yayin da jirgin ruwan dakon kaya da ya ceto mutane sama da ɗari daga tekun libya ya samu izinin tsayawa a tashar jirgin ruwa na sicily a puzola bayan ya kwashe kwanaki hudu a gabar tekun italiya wacce tun da farko ta hana jirgin sauki bakin haurin a wurin magajin garin ya ce shi don kansa ya nemi taimakon gwamnatin italiya kai tsaye cijewar da italiya ta yi yana barazana haddasa rarrabuwa tsakanin kasashen turai a cewar wani mai fashin baki hida grebe darakta a cibiyar nazarin manufofin tarayyar turai a yau laraba ne kuma majalisar wakilan amurka ta shirya kada kuri'a a kan matakan barin iyalai tare bayan an kama su akan iyakar amurka da mexico suna kokarin shiga kasar ta hanya amma kuma har yanzu babu tabbas a kai 'yan jam'iyyar republican masu rinjaye a majalisar wakilan sun kasa cimma matsaya amma kuma sun yi watsi da yunkuri na yi wa dokokin bakin haurin amurka gyaran fuska sai dai masu rinjaye suna kokarin tabbatar da shawarar da shugaba donald trump ya yanke a makon da ya gabata na kawo ƙarshen shirin raba bakin haure da yaransu yayin da suke jiran a yi musu shari'a akan buƙatar da suke nema na mafakar siyasa Ƙungiyar kare haƙƙin bal'adama ta ƙasa da ƙasa ta Amnesty ta ce ta tattara muhimman shaidu da ke tabbatar da jami'an mu'ammar goma sha uku ciki hadda wani babban jami'in kwamandan sojoji sun aikata laifin cin zarafin bal'adama a lokacin da suke kai hari a kan musulman rohingya a cikin watan agusta an gano babban kwamandan ma'aikatar tsaron ƙasar janar min an da wasu manyan jami'an sojoji guda takwas da ma wani kurtun soja da wasu 'yan sandan tsaron kan iyaka guda uku cikin rahoton kungiyar amnesty mai shafi 200 kada a yi kuskure a ce babu wani laifin take hakkin bal'adama da aka aikata saboda muna batu ne akan laifi kamar fyaɗe kisa da azabtarwa da hana abinci da binne nakiyoyi da kuma kona kauyuka da dama in ji daraktan kai agaji lokacin bala'i ta amnesty tirana hassan yayin da take kaddamar da rahoton a shekarar jiya litinin ta ce wannan wasu manyan laifuka ne da za mu kai kara gaban kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wata tawagar manyan jami'ai daga eritrea ta isa makwabciyarta habasha domin fara wata tattaunawa mai cike da tarihi akan kawo ƙarshen ɗaya daga cikin yaƙi mafi daɗewa afirka tawagar ta eritrea ta isa birnin addis ababa ne a jiya talata a makon da ya gabata ne shugaban eritrea scis afwake ya yi alkawarin aikiwa da tawagar a lokacin da ƙasarsa take bukin tuna mazanjiya a babban birnin ƙasar asmara alkawarin na shugaban afwaki wani martani ne ga alkawarin da firaministan habasha abi ahmed ya yi da farkon wannan wata cewa zai mutunta ka'idodin yarjejeniya da aka kulla a shekarar 2000 domin kawo ƙarshen yakin shekaru biyu akan iyakokin ƙasashen habasha ta daɗe bata amince da ka'idodin yarjejeniyar ba wace ta hada da janyewar habasha daga birnin badme da ke kan iyaka eritrea tsohon lardi a cikin habasha ya balle ne a shekarar 1993 an ayyana kasar india a matsayin wani wuri mafi haɗari ga rayuwar mata a duniya a wani bincike da masana akan batutuwan da suka danganci mata suka gudanar binciken da gidauniya thomas reuters ta fitar da sakamakonsa a jiya talata ya tambayi masana 550 a kasashe mambobin majalisar ɗinkin duniya 193 a kan wani wuri ne mafi haɗari ga rayuwar mace a kan kiwon lafiya da tattalin arziki da muggan al'adu da cin zarafi da keta a haddinsu da kuma safaran mata ƙasashen da suka bi ma indiya na biyu wato sun hada wurin cin mutuncin mata su ne afghanistan da kuma siriya wanda yaki ya ɗaiɗaita sai kuma somaliya ta hudu yayin da saudi arabia ke bi ta matsayi ta biyar kasashe da suke bin musu kuma sun hada ne da pakistan da demokuraɗiyyar jamhuriyar congo da yaman da najeriya da kuma amurka wacce take na cikin goma amurka ita ce ƙasar turai da take cikin ƙasashe guda goma masu cin zarafin mata a duniya baba ya kuma makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na da amurka a birnin washington dc da farko shugaban najeriya muhammadu buhari ya kai ziyarar jaji a jihar plateau bayan rikicin makiyaya da manoma da ya laƙume rayukan mutane da dama ciki har da matafiyan da basu ji ba basu kuma gani ba daga jos ga rahoton da zainab babaji ta aiko mana shugaban kasar wanda ya yi tur da tashin hankalin ya shawarci shugabannin al'ummomi daban-daban da ya gana da su kan su koma yankunansu su rarrashi jama'a su rungumi junansu. Yace and be in charge of your consequences. Persuade people there with each other. ya ce abin da nake roƙonku shine na farko ku miƙa ta'aziyata ga 'yan uwan waɗanda suka rasa rayukansu da dukiyoyinsu ina kuma roƙonku ku kasance shugabanne ga al'ummanku ku lallashe su su yi haƙuri da juna Gwamnan jihar Plateau Simon Lalon ya yaba wa gwamnatin tarayya kan matakan da ta ɗauka don dakile matsalar tsaro a jihar da suka hada da jiragen sama don bankaɗo ɓata gari da turo wasu jami'an tsaro da kayayyakin aiki a yankunan da ake samun tashin hankali. We are concerned as a state that sophisticated weapons used in these attacks from the evidences on ground and the narrations of victims are not those conventional to our environment for self-defense ya ce a matsayin jiha irin muggan makaman da aka yi amfani da su wajen hallaka jama'a daga abin da muka gani na zahiri da waɗanda aka kai wa hari suka faɗa makamai ne da ba mu saba ganin irin su ba a yankunan mu da ake amfani da su wajen kare kai amma ya nuna cewa ayyukan ta'addanci ne Gwamna Lalon ya ce kamata ya yi a ɗauki irin matakan da aka ɗauka wajen yaƙi da ta'addancin Boko Haram. I feel obliged to request that you direct security agents to immediately commence armed slaughter in these areas of conflict. We subscribe to a house-to-house and community-to-community search for illegal weapons that have been stockpiled ya ce dole ne in roƙe ka ka ba da umarni wa jami'an tsaro cikin gaggawa su dukufa wajen tattara makamai a yankunan da ake tashin hankali a gida-gida da ƙauye-ƙauye don fiddo da ɗimbin makaman da ke dankare a jihar Filato. Gwamnan ya kuma ja kunnen masu ruwa da tsaki da su guji yin katsalandan a duk lokacin da aka kama masu laifi don hukunta su. Na zanta da wasu daga cikin masu ruwa da tsakin don jin ko matakin samar da sansanin 'yan sanda da gwamnatin tarayya ta ƙudiri a Gashish, inda aka samu rasa rayukan zai taimaka? Honorable Emmanuel Danboy Jigul, PIC Chairman Arium Local Government. In sun ga yin haka zai kamuna cin gaba da zaman lafiya to muna so. Abin da ke faruwa a kasan nan, ko da ma za sa security yaya, sai jama'ar Najeriya sun sa cikin zukatansu sun yi niyya zai zama lafiya. Shine babban abin. arɗo yakubu dabo boro ni ne arɗo na bokos kafa wannan sansani a gashi tsakanin barikin ladi da ƙaramar hukumar bokos da kuma riyom inda yawancin abubuwa ya fi faruwa sa wannan zai taimaka sosai kuma a matsayinmu na shugabanni da muke shugabantan jama'a muna goyon baya gwamnati ta yi zai taimaka sosai sunana bulus bot abun la'akarin shine ba wai masu sauran ba ne in ba mu tsoron Allah ko da waye ne aka kai shi wajen in ba ya tsoron Allah ba shi da imani wannan abun ma zai zama kamar gidan jiya amma muna nan dai mun gode cewa ko zai samu raguwan miyago ababen da ake yi kashe kashe nan da ba a jin daɗi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria. ta shine ci gaban To gabanin ziyarar da ya kai jihar ta Filato, shugaba Buhari ya fara yada zango ne a jihar Cross River da ke kudu maso kudancin Najeriya, kamar da za ku ji a rahoton Lamid Abubakar Sokoto. shugaban ya je jihar ta cross river ne domin kaddamar da wasu ayyuka na musamman guda biyu bude asibitin sojan ruwa mai suna city hospital da kuma bude wani katafaren kamfanin renon iri da sarrafa shinkafa bisa ga dukkan alamu dai ziyarar ta shugaba muhammadu buhari ta ja hankalin 'yan jihar ta cross river kuma ga abin da suke cewa Wannan yana cewa ne sunana Sunday Usani, wani abin farin ciki ne karo na biyu kenan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya zo jihar mu ta Cross River ya kawo muna ci gaba na musamman musamman kaddamar da asibitin sojan ruwa. Gaskiya mun ji daɗi sosai. My name is Etin Basi. This is a very great achievement for the people of Cross River State entirely. The president. Wannan yana cewa ne sunana Basi. Wannan babban nasara ce cewar shugaban Najeriya Najeriya Muhammadu Buhari ya kawo mini ziyara a jihar mu ta Cross River domin kaddamar da aikin noman shinkafa haka kuma shugaban kasa da gaske yake yana son mutanen jihar Cross River. Bangaren gwamnatin jihar na tuntubi mataimaki na musamman ga gwamnan jihar ta Cross Rivers kan baki barista Musa Mai Goro. Wato wani fara aiki da shi gwamnan jihar Cross River ya aiwatar domin neman shinkafa da iri na shinkafa ya kaddamar da wannan aiki daki na biyu wato shine wani babban asibiti wanda hukumar sojoji na ruwa wato navy suka gina a nan birnin kalaba shugaban najeriya muhammadu buhari a cikin jawabinsa a yayin ziyarar ya ce yana cewa ne gwamnan jihar cross river farfesa ben ayade da kuma haɗin gwiwa masu saka jari da harkokin noma a jihar cross river samar da kamfanin shinkafa na zamani da aka yi a garin na Ogoja a bayyana take cewar Ja Cross River ta kama hanya ta rage dogaro kacokan kan kason da take samu daga gwamnatin tarayyar Najeriya. Shugaba Buhari ya gode ma gwamnatin jihar ta Cross River karkashin jagorancin gwamnan jihar Ben Ayade kan fiddo da wannan jan aiki haka kuma shugaba Buhari ya yi kira ga jihohi jihohin Najeriya da su mai da hankali kan harkokin tattalin arziki irin su noma da makamantansu don su daina ci gaba da dogaro ga man fetur. Farfesa Umar Aliyu na Jami'a Usman Danfodiyo da ke Sokoto masani ne kan harkokin gona kuma ya mana fashin baki dangane da wannan ziyara. Eh to hakikanin gaskiya abin da yake faruwa shine a su yanzu 'yan kudancin a wannan kasan sun fara gano amfanin da yake cikin wannan noma kuma sun gano cewa da sun suna ganin suna tinkaho da man fetur da suke da shi a wurin su to amma su ma sun gane cewa noman nan shi ma wani abu ne na dogara wanda yake dole sai sun tashi tsaye kada ya zan su yi wasa arewacin Najeriya su shiga gaban su. Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. Gaɗe ku ‘ya'yan binne da ku da ‘ya'yan gawai. to da da rikice-rikicen da ke yawan faruwa a najeriya ofishin jikadancin amurka ya allah wadai da irin waɗannan rikice-rikice yana mai cewa lokaci yayi da shugabannin ƙasar za su tashi tsaye domin magance wannan matsalar ga hassan mai maina kaina da ƙarin bayani to invest every day in Nigeria. We are your partners for people to save lives. jakadan amurka a nigeria kenan ambassador stuart samington yayin da ke jawabi a wurin bikin cika shekaru 242 da samun yancin kan amurka da aka yi a ofishin jakadancin amurka da ke nan abuja inda ya taɓo irin gudumawar da amurka ke badawa da kuma aiki tare da 'yan najeriya don samar da zaman lafiya da warwala jakadan na amurka wanda fuskarsa ke cike da damuwa lokacin da yake bayyana rashin jin daɗinsa bisa kashe-kashen rayuka da ba bayan nan suka faru a Najeriya. A 'yan kwanakin nan muna ganin yadda ake ta zubar da jinin bayan Allah da ba su ci ba su gani ba, da kuma ake yanke masu duk wani fatan rayuwa da suke da ita har abada. Wannan aika-aika ba abu ne mai kyau ba, ba zai wa kowa amfani ba. Ambasada Samington ya ce akwai yadda za a shawo kan wannan fitina. Nigeria's and its leaders in every branch of government, you have the power to stop this killing now. Shugabannin Najeriya da wasu 'yan ƙasa na gari na da ikon dakatar da wannan kashe-kashe nan take matukar an haɗa kai ba tare da la'akari da bambance-bambancen bangaranci ko addini ba. Duk wani tsarin tsaro da ya tasiri ya ta'allaka ne ga nagartattun 'yan ƙasa na gari gwamnan jihar kaduna nasiru ahmed yan rufa'i na daga cikin manyan jigajigan 'yan siyasar kasar da suka halarci wannan biki eh dangantaka tsakanin najeriya da amerika ta daɗe kuma tana da ƙarfi kuma wannan gwamnatin ta amerika ta yanzu karkashin shugaba donald trump sun taimaka ma najeriya a wuri ɗaya wanda ya ba mu mamaki kuma ya faranta ma shugaban kasa buhari rai gwamnatin najeriya ta dade tana neman masojojin najeriya kayan aiki domin a gama wannan yakin na boko haram lokacin gwamnatin obama aka nemi wayannan jiragen sama da sauransu a siyasa ya shiga cikin maganan gaban kasa muhammadu buhari yana london lokacin trump ya kira shi sannan ya ce mishi wayannan jiragen sama da kake nema zan ba kuma an bayar har an biya kuma suna nan kan hanya hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria To babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta yi biyu shugaban na Najeriya kan irin ziyarar da yake kaiwa a yankunan da ake rikici da kuma wani ibtila'i ya fada musu. To amma ta kalubalanci shugaba Buhari da ya kokarin kawo ƙarshen rikicin jihar Zamfara da ya cinyewa kamar yadda za ku ji a rahoton Nasiru Adam Ilhikaya. who invests every day in Nigeria. We are your partners for people to save lives. jakadan amurka a nigeria kenan ambassador stuart samington yayin da ke jawabi a wurin bikin cika shekaru 242 da samun yancin kan amurka da aka yi a ofishin jakadancin amurka da ke nan abuja da fatan za a yi mana afon wannan kutse da muka samu yanzu ga rahoton da muka gabatar Babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP ta nuna jinjinar ta ga yadda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na APC ya yi maza ya sauka a jihar Plateau biyo bayan kashe mutum 86 da ya samu asali daga fitinar manoma da makiyaya inda har abun ya shafi wasu matafiya waɗanda ba su ji ba ba su gani ba. PDP ta bakin jami'in labarun shugaban jam'iyyar Shehu Yusuf Kura ta ce haka ya dace shugaban ya rika yi Shehu Kura ya ce maimakon zuwa buɗe ayyuka a jihar Cross Rivers ta PDP da shugaban yayi da a ci gaba da duba kalubalen tsaro a Plateau zamfara birnin Gwari da sauransu. To amma dai ba a makara ba ya je kuma muna fata zuwan da iyi za a samo a lalubo bakin zaren ya je jaje jihar Bauchi uku yanzu ya zo jihar Plateau. Muna fata duk inda aka yi wata balahira ko wani ta'annati ko wani tashin hankali shugaban ƙasa zai daure ya je. Ba shiru su gura dama ai ba za a yi tsammani adawa za ta ba wa gwamnati mai ci wata shawara mai tagari ba. A'a, ai gashi mun faɗa mun ce a lalubo wato a duk duniya inda aka ce duk sati sai an yanka mutane a ƙasar ka. Kai kuma kana zuwa nan ka je buɗe abin buhun shinkafa ka je buɗe kamfanin tumatir ka je buɗe kamfanin tattasai. Muna ganin wannan bai nuna gwamnatin APC ta damu da harkar tsaro ba. Da haka wallahi ba adawa ce ta sa muke cewa mun gode masa yanzu da ije filato kuma muna fata zai bi lungu-lungu da ƙauyukan filato ɗinnan da aka yi kisa. Amma kullum ana kisa a zamfara, kullum ana kisa sa a birnin gwari muna fata shugaban kasa maimakon a ringa wannan tsalle-tsallen a zauna a samo maslaha yadda za a warware waɗannan matsalolin. Daidai wannan lokacin tsohon mataimakin kakakin jam'iyyar Barista Abdullahi Jalo ya sauya sheka zuwa APC yana mai cewa adawar PDP da shugabanta Uche Secondos ba za su ci zaɓe a 2019 ba. Jalo ya ce ba kamar Olisa Metu da aka gurfanar a kotu da zargin karɓar kuɗin makamai ba shi ba a raba ko kobo da shi ba. Da haka yake ganin ba zai yi tafiyar Uche Secondos ba wanda ya zarga da karɓar umarni daga wajen gwamnan Rivers Nelson Wike kawai. Dan takarar shugaban kasa kowaye in ya samu rabin kuriyan arewa zai ci zaɓe. To amma wannan yaushe muka fita da rigimar mai malafa da mai malafa kawai kwankwaso mana kamfen aka kada Jonathan. Yanzu shigo ganduma ma mai malafan ne. dinga faɗa wa kanmu gaskiya amma nasiru sai kuna shagube kuna yin abu da gangan don ku dinga jan kafan mutane ya kamata ka sani gogaggen dan siyasa ne ko lokacin da aka taba jin kai wata hira da muke da kai kace APC daga sak sai chak daga chak sai sata yanzu ka janye wannan magana da ka faɗa am ba na janye bane da na ce daga sak sai chak daga can sai sata yanzu ba a ɗaure dariye ba ko baka ga list ɗin mutanen da suke apc ba yawa yawansu babba da jaka ne ana jira a musu cak saboda satan da suka yi Jalo ya dawo APC daidai lokacin da gwamnan jihar ta PDP Ibrahim kwambo ke bayyana allunan kamfen da masana ke nuna aniyar neman takarar shugaban kasa ne duk da dai kai tsaye ba a ji furta da bakinsa ba. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a Najeriya har ila yau hukumar kwastam da ke kula da shiyar jihohin Oyo da ta ce ta yi wani babban kamu na kayayyakin da aka haramta shiga da su kasar. Ga Hassan Umar Tambol da karin bayani. Tokundo duty paid value at 21 million 145,000. kwastam mai kula da jihohin Oyo da Osun Mr. Odibu Christopher Oga kenan a lokacin da yake yi wa taron manema labarai bayani a game da ababen da sun ka kama a haidakwatar kwastam da ke Ibadan. Abubuwan da kwastam ɗin sun ka kama sun hada da buhuhuwan shinkafa, man girki, dilolin gwanjo, buhuhuwan sukari, motoci tukumbo da motocin da na ɗauko kayayyakin da dai sauransu. Kwantarolan kwastan Odibo Christopher Oga ya faɗawa manema labarai kuɗaɗen fiton kayayyakin da sun kama. In total, duty paid value of the seized items ya ce duka kuɗin kayayyakin da sun ka kama su ne naira miliyan hamsin da dubu ɗari shida da talatin da naira ɗari biyar da sittin da takwas da kwabo goma sha hudu. Kwantarolan kwastan ɗin ya ce sun kama mutane takwas kuma an ba da yawancinsu beli amma shari'a tana kotu. Mr. Odibu Christopher Oga ya ce a tsakanin watan Janairu da Mayu na wannan shekara ta 2018 da muke ciki sun tara wa gwamnatin tarayyar Najeriya naira biliyan tara da miliyan ɗari hudu da talatin da shida da dubu ɗari biyu da arba'in da ɗaya da naira ɗari bakwai da tis'in da biyu da kwabo hamsin da shida. Oga ya gargaɗi jama'a a game da masu kwaɗaita musu cewa za su sayar musu da gwanjon kayayyakin kwastam da kuma ɗaukar su aikin kwastam ta yanar gizo. Ya ce wannan ba gaskiya ba ne. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka. Amurka daga Ibadan a Najeriya. Ba ku ishara ke ma wani yayi gida ya yi mutum, ga mata ya tara sannan wani ba shi da ahu, duka Allah na ƙaunanku. ku. To idan muka leƙa jamhuriyar Nijar kuwa ƙungiyoyin agaji ne suka koka da irin ƙalubalen da suke fuskanta a yankunan da ke fama da tashe-tashen hankula yayin da suke gudanar da ayyukansu. Daga mai ga rahoton Yusuf Abdullahi. A taron na manema labarai na haɗin gwiwa tsakanin ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa sai ICR e da kuma ta jamhuriyar Nijar Kura Rouge. Ƙungiyoyin sun bayyana damuwarsu kan yadda matsalar tsaro ke kawo musu cikas ga gudanar da ayyukansu. musamman ma a garuruwan da ke fama da tashe-tashen hankula kamar waɗanda ke makwabtaka da tafkin chadi da kuma waɗanda ke kan iyaka da ƙasar mali da burkina faso nicola von shine shugaban tawagar ƙungiyar agaji da ƙasa da ƙasa sai icr e a jamhuriyar nijar ya ce abu mai mahimmanci a nan shine yadda za mu iya kasancewa a kusa da al'umma da ke cikin hali na tsaka mai wuya a sakamakon jibge jami'an tsaro kamar yadda kuka riga sani cewa a cikin wannan yanayin da ake fama da kungiyoyin da ke dauke da makamai barkatai sannan kuma da jirge jami'an tsaro nan da can misali a kasar mali akwai dakarun jason sahel da na amurka da na minisma dukkaninsu na shafuwar ayyukanmu na agaji mu bukatar mu a nan ita ce kasancewa tare da hukumomi da kuma kungiyar agaji ta nijar kura rouge domin kawo daukin gaggawa que ça on a besoin le plus urgent et pouvoir les couvrir de manière Wata matsala da ke ɗaukar hankulan ƙungiyoyin na agaji na CECR da Croix Rouge ita ce ta bakin haure inda 'yan kwanakin nan ma jamhuriyar nishar ta karbi wasu bakin haure na kasashen eritrea da habasha da kuma sudan ali bangare shine shugaban ƙungiyar agaji ta croix rouge a jamhuriyar nishar ya bayyana irin taimakon da suke kawo a bakin hauren in sun zo muna iya taimaka musu wajen lahiyar jikinsu don in kamar mutum bai da lahiya muna iya bashi magani in ya yi karhi mu ma sai aika shi wajen ofital ta wurin da suke kuma akwai mata waɗanda suke nan ne suke to da yara ƙanana fa to kuma waɗannan su ma muna taimakawa na cewa ana ba su abinci ana neman a taimaka musu na cewa su yi kokari su da su koma kimanin dai mutane dubu bakwai ne suka rasa ayyukansu a yankin agades a sakamakon wannan al'amarin na bakin haure da mutane akwai waɗanda su ci suna abincin su can ne suke same shi suna ga ɗaukar su su kai su can to yanzu an hana to su yanzu suna na su matsala ce babba nan cikin garin na agadis kenan ba ma waɗanga da muke batu ba har ma mutanen agadis kin ma su yanzu abin ya zama musu matsala kenan sai an bidiyo abin da za a yi su ma a samun musu wani aiki. 'Yan kasar Gambia da Senegal su ne suka fi amfani da yankin agadis a kokarin su na tsallaka zuwa Turai. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Nyamai, jamhuriyar nijara. Allah a gaida yusuf abdullahi kafin mu karkare shirin ga babu yakubu ya dawo da labarai a takaice ƙungiyar tarayyar turai tana shirin fara taron koli a gobe alhamis a birnin brussels game da yanda sabani tsakanin ƙasashe akan manufofinta na bakin haure yake barazanar wargaza ƙungiyar. sabanin ya kara muni ne a jiya talata yayin da jirgin ruwa na dakon kaya ya ceto sama da mutane 100 daga tekun libya ya samu izinin tsayawa a tashar jirgin ruwa na sicily a pozzalo bayan ya kwashe kwanaki hudu a gabar tekun italiya wacce tun farko ta hana jirgin ya sauke bakin haure a wurin magajin garin ya ce shi dan kansa ya nemi taimakon gwamnatin italiya kai tsaye a yau laraba ne kuma majalisar wakilan amurka ta shirya kada kuri'a kan matakan barin iyalai tare bayan an kama su akan iyakar amurka da mexico suna kokarin shiga kasar taɓa rauniyar hanya amma kuma har yanzu babu tabbas akan wannan batu yan jam'iyyar republican masu rinjayi a majalisa sun kasa cimma matsaya sun kuma yi watsi da yunkurin yiwa dokokin bakin haure na amurka gyaran huska kungiyar kare haƙƙin bal'adama ta ƙasa da ƙasa ta Amnesty ta ce ta tattara muhimman shaidu da ke tabbatar da jami'an Myanmar goma sha uku, ciki har da wani babban kwamandan sojoji sun aikata laifin cin zarafin bal'adama a lokacin da suke kai hari a kan musulmin Rohingya a cikin watan Agusta. Masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirinmu a wannan lokaci sai kuma ɗan an jima a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato bakwai kenan agogon Ghana. za mu zo muku da wani sabon shirin idan Allah ya da idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com inda za a ga labarai cikin hotuna da ma bidiyo yanzu a madadin shi baba yakubu makir da ta ni gabatar da shirin sai wato solomon abo da ya taimaka sai injiniyan mu kuma jimmy cook mahmud lalo ke cewa kuta lafiya daga nan sashen hausa na amurka birnin washington dc assalamu alaikum